duk da dai sun gamu da daidai da su aka ce karo sai karo ko shugaban kasa ce ka amma kumle mashi shi an wasa aka kuble suka ga ta yi tsami daidai kenan kasan ba su san soji ba kenan kasan shi <laughs> yaran faransa ne horon nashi a gari guda yi kamar yadda ya hode ce shi kawai faransa ya iya shi ko wannan yayi amurka yayi rasha yayi ina ne yayi ina ne kuma tun daga soldat sample aka kai general kai ka san kanka karatun da aka yi karatu ne gwagwarmai da aka yi gwagwarmaya ce wani ɗan ƙaramin talon kawai zai talo nan shi murje ya wuce Wala kallon shi yake kamar ruwa na sani kallon shi suke tsine nan wani yaro shi yasa kawai suka ƙare shi suka shiga harkar sai gashi an turo tsahin president da aka zo aka yi ladabi aka yi ladabi yanzu na ji an fara da ɗauka sun yarda dole saboda Nijar yanzu ba kayan renawa ba ce in ka ce tas wallahi Nijar za ta ci ba cancaransu da so za nan wallahi har sai sun damkwashe ka naga wata kwasa ma ta kusan mu da suka ce a ba su awa 24 su murshe mu su ma sun zo sun yi ladabi sun bi wallahi sun bi ai abin ikon Allah ne idan Allah ya darka ko da manhohin shi kai dan adam sai kallo kuma ka bi a hankali in ba haka ba za a take da kai sai a murje ka kai ma ba mu da matsala mu da kowa in dai akwai huta ba mu da matsala shi ai kun san Niger da da sorry <laughs> Niger da waccan kasar duka ɗaya muke al'ana sai yanzu habba mana habba mana so za a wasa da <laughs> ji suke irin wancan farar hula daga andan kwashe su kawai sai zabga da gudu ya bar kasar a su bane wannan Allah nan sai su cakcaka ka wallahi in yakin ne ma kuma duk tare su kuka karatu kun san me suka bada haka dan uwan dan uwa ya ce sun je Faransa karatu da ƴan Niger da ƴan ina ne ya ce 'yan nijar jarababu ne ya ce ba sa taɓuwa haka muke kawai in ka gaman zamna wallahi allah matasanmu suna da ƙoƙari kuma na matasa mu za su iya yi a ɗora su kan hanya a waye musu kai a hudda musu wannan mugun tunanin da aka samu su na zaman banza wani matashi yana zaune ne bai san me zai yi ba ba a horar da shi ba aka horar da shi wallahi mu ba lalatattu ba ne mu ba 'yan san banza ba ne mu ba 'yan iska ba ne mutane ne nagartattu ɗiyan halal wallahi za mu iya yi kuma mun san wannan gwamnati in dai da gaske take tahiyar kuma tahiyar ake so a yi wallahi a gyara matasa ko gani ni wallahi ina ganin nan kasashen wani ca wace ce puissance d'Afrique waye puissance economic wallahi duk su surutu ne a takardu ne a horar da matasa mu tashi aiki mu tashi aiki wallahi wallahi za ka ga da abin ya zama to labari duk sai sun yi hijira sun zo Niger haka petrol din haka petrol din a huddo shi a kasar ku a saida maka shi nawa ɗari da wani abu a kashi daga waje ya tashi dala sattin da biyar dala tamanin kama da Allah kuma wannan ba wanda zai ce waya layi wanda kwamfaran fa non haba kai da Allah sai ka ce shirme kowa ya san me ake yi kuma an san me ake yi kuma an san me yasa ake yi ai ba sakararru bane a kasar a ce ku yi petrol a garinku a huddo shi a tace shi a dama garin rafineri wai gwamsa gwamsa motoci su zo su tattake mana diya su kashe mana hanyoyi su kama mana hayaki cikin gari su daddage mana hili su huta wai petrol ɗin amma za mu saye shi da tsada gwanda aka mana daga najeriya ta smuggling haɓa da allah a kwasa ba servir me kake ci me za ka samu da za ka sa takuruwar akan wannan abin wace riba ta kai 'yan kasar ka arzikinsa su more shi su ji daɗi su ce madalla allah ya albarka amma saboda a inda za su haye salar salar ana ta ba su. tdr reunion formation ana ta dumbuza musu kuɗin maintenance ta wahima <laughs> maintenance inda bata kai maintenance inda za a samu sauƙi aikin banza ne aikin banza ne kalli yaran na yan ruwa ruwa za su je Najeriya cikin mota su ɗauko petrol ɗin su tsallako da shi kuma wani petrol ɗin mu daga nan muka sai da masu ɗahir mangal su wa yake da suna AA Reno a da hada irin su wa yake da suna sauransu sunan nan waye Siddiq wane ne mu tura musu su je su sauya a Najeriya mu je mu sayo mu dawo da shi Nijar a sai da shi 65 kuma mu muna shan shi 100 da wani abu ci kwasala wata theory ce wannan wata explication ce wannan shi yasa minister kin wani lokaci na petrol da wane ne wai shinkafa ta ƙara kuɗi wai ya ƙara kuɗi me ya ƙara kuɗi wai zo ke justifiye wai harakar gazuwal ne da ya tsada a ukraine ka haba da allah haba da Allah <laughs> ko da dai ana kallon mu jahilai dai amma dai amma dai ai da sauran hankalin da sauran hankalin Allah ruwa mana asiri so ya kamata ka gane su waye yan takara idan wata kasa kuke takara da ita hikimar shine cikin biyu ɗaya za ku yi ko dai ku buga gaba ku yi production inda za ba yanda za a yi su kawo ƙasar ku su sai da ƙasa da kuɗin da kuka sa shinkafar china za ta shigo niger kilo hamsin shika goma sha tara to mu kuma tamu duk abin da za a yi kata wuce shika goma sha biyar kilo hamsin ku gani in sun da sun da wa zai je ya saya daɗi za ta hita mu ne ko lahiya za ta hita mu in ba mu ci masa ma yan china saboda sun rai mana mana hankali suna mana kallon ruwa goma sai su yi ta roba masu turo mana mu yi ta ci ba gwado ba ƙwan ma sai su muna na banza su turo mana tun da mun zamanto sha sha sha wallahi zuwa kai ka gani a kamfanin ya aka yi ka san me aka kurkulla a cikin aka turo ma kake ta dumbuza kana santi tamu mai lahiya ce tamu kayan mu ne kayan mu kayan mu ne mu yan nijar azab ga noman kaya guda ga jifanan tabado kai ga tilabiyar nan ga kuma sauran gurare wallahi na gaya muku matasa muka samu daftarori a bangaren agronomi suka haɗa kai suka ce su noman shinkafa sun yi alkawari ko sahara za su yi shi kuma da mafi sauki kayan aiki suke bukata kuma ba sai cikin ruwa ba an sami irin shinkafa da 'yan thailand da 'yan china suka yi aiki a kai aka bunkaso ta a ji a ɗauko irin a shafka shi ko a sahara amma ana na ana muni tu wani kawai wanda ya karatun shi tun milwisa irin karatun milwisan ko kawai a minista yana zamna kawai shi shira ki heshi ta ce yi ƙarya ne bayayewa yiwa ƙarya ne ka je yi karatu da Allah kana da tsohon kai yana na mil swasant karatun ka na mil out of date ne karatun ka ya expire ka bari matasa masu karatu a jur sun san me ake yi su saka ilimi a zuwa ai wallahi dai dan uwan dokta cewa shi in aka yi aka ka'idance duk abin da aka sana parameter din suka tabbatu idan ba a yarda ba a kashe shi dan a gwada ma shi garanti gare shi amma wani yana nan kawai tsoho ya tsoho ya fara shirucha a minister ce na sefo fara fa fashe fa kai ta Allah jahili da Allah kaje kai karatu wallahi kaje kai karatu na zamani ka gani wani kwamfuta bai idan na ba wani ne ya tsangwame kawai sura kaɗan ya tahi ya kai shi lafiya so in kasashe ne wani hanya ce guda biyu mumiyin namu mu karya kuɗin ba sun iya kawo mana ba yan kasuwa mu kuma su su kai dan kasuwa kana san riba je ka sayo ka kaka ce za ka saida sai ga yanzu misali a Niger takarar da shinkafa mu take gogayya da ita shine mi shinkahohi da suke zuwa daga nesa shinkawar China shinkafar india shinkafar thailand kwanan nan shinkafar najeriya shinkafar misra duk sun samu gaba ta wannan yanayin sai ka ga da wuya mai iya yin shinkafa ko ka iya zuwa ka sayo ta shinkafa a ɗan shagon ka wa'incan manyan ba su dilin da kai ba sai sun rugusar da kai shi yasa shinkafar nijar ana ƙoƙarin a yunƙura ana mi ana taushe siyasar da za a yi ɗaya ce shine mi mu bangazo shinkafar da yawa mu noma ta daidai bukata daidai yawan da 'yan al'umma mu sun iya ci mu karya farashi mu yi haƙuri sai mu hana shigowa da tawashi shi ne siyasar da buhari ya muke ganin shi ana zagin shi ba ce ba ne ah san so so ne amma san kai ayayi in ji bahaushe so so ne amma san kai yayi in ji malam bahaushe so su idan suna son shinkawa da program kinsu na noman shinkawa ya kai geci tunda ba sun iya takara ba da ƙasar cana saboda ƙasar cana gwamnati ta zabga kuɗi masu kuɗinsa sun jibga kuɗi an ba su tabka tabkan hilaye ana noman za ka ga mutum ɗaya a ƙasar cana an ba shi hekta dubu yana noman shinkafa shi kaɗai kamfani ne jibgege da zai iya ciyar da nijar gaba ɗaya za ka haɗa shi da wani mai mai metar kare parcel ta 200 metar kare da wani mai da an kai hekta guda yana noman shinkawar shi ma ba fasaha mai inganci an zo an yi ana sassuka da hannu ana shanyawa tana bushewa da rana haba da Allah ba zai yiwu ba labudda gwamnati ta saka kuɗi a irin wa'in nan ababen kayan takaici masu ya kace an ba amurka hilin wayansu hilaye kayan takaici wasu wata ƙasa ta tsallako daga ƙasar ta 'yan misira suka tsallako aka ba su ekta miliyoyika aka ba su suke noma da wajen difa ma an so a sayar a bayar sai su zo bagwas daga ƙasarsu in sun yi su sun wadatar da buƙatar ƙasarsu wadda za su hudda waje suke buƙata sai suka kalle ku suka yi wannan nazarin duk da muke ba da labari suka they can make money with you za su iya yin kuɗi da ku sai suka bar ƙasarsu sai suka zo ƙasarku sai suka tambayi gwamnatin ku wala Allah ma suka ba su kuɗi na cin hanci sai aka ɗauki ƙasar da ku kuka cancanci ku noma ta jibga jibga da gwamnatin tana da ƙarfin ta saka kayan aikin da masana a gurin a ba talakawan su yi a biya su a tallata a saida abincin ya zo daidai bukatar kowa wala Allah hamu hudda waje a'a wannan dabara ba ma yi ba dan keta ba ma yi ba dan bakin ciki ba ma yi ba dan dakikanci ba ma yi ba dan san kai in an zo a bani kuɗin zan tattara da ni da fami keta mu tattara mu kai mu kimshi a banki sai ka ga mutane an bari an yi wannan illar kuma su yi su noma su samu arzikin su da muku kuɗin da kuka ba suka ba ku cin hanci da rashawa da kuɗin da kuka saida musu hilin su maido ribar shi a kanku kuma su ɗoka su kai waje su ci riba da ku la haula wala quwwata illa billah kuma ho wallahi ba mun rasa doktorori ba a bangaren noman ba ba mun rasa doktorori ba a bangaren kiwon ba ba mun rasa zarazaran zara ta matasan da za su yi aikin ba kuma kayan bakin cikin ba mu rasa kuɗin da za mu saka bi ba da a ɗauko petrol tun daga agadem ko agadem ne wancan garin na wajen difa agadem a yi bututun shi a kashi zandar daga zandar a tunkuɗa shi a kashi kwatonu talon ya mana rashin kumya sabida Allah hilin dajin da muke da su a dajin tawa dajin difa dajin agadas dajin da magaram tilaberi doso mu je mu zubda mu yi noma mana mu bar petrol kin a kuble shi ban ma bukata yanzu za a mana wata rashin kunya ba za a mana ba kuma su sun sani ba ba sani ba magabatan wallahi kar sun sani sai dai in aka yi irin wa'annan abubuwan wa'insu za su yi ta da yara a basu miliyoyika akwai kasan da mutane za su samu wani lokaci sai ka ga an taushe hali ana bata lokaci kenan in akwai tsari tsari na farko shine a guji yunwa ai yaki da yunwa kar wani ya mana kowace rashin kunya mu yi kayan mu a ƙasar mu mu yi iya abin da za mu iya yi takara da kowa ko kuma haɗa kai da kowa a wannan zamanin za a iya yaudararka kowa zai iya cutar ka kowa son kan sheke yi kuma babu abin da ya kamata mu saka kuɗi a warko mu sha wahala mu zuba dukiya wallahi irin wa'in ababa duk abin da za ka yi da zinariya abin da za ka yi da iranium abin da za ka yi da wani petrol abin da za ka bata a gawayi wala sha wala bari shuni ne ba ka gani a ƙasa ba talaka talaka ba zai ma san ana yi ba gawayin Nijar tsakaninka da Allah nawa ka taɓa samu a kan shi mi ka taɓa sani ma an yi dan shi balle zinariya balle mugun arziki iraniyo ko gashi a ƙasarku ba kowa ba komi